الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب الدعاء عند الغيث والمطر باب دزي بياني أكن الدعاء عند أكي عند الغيث ألوك شروان سم والمطر دوا ما بمبدي تخانى الغيث والمطر ما لم يسك الغيث ما نزل ونفع من المطر شيني الغيث شيني yasa أبن بيسوك ya sauka شيني كتمش الغيث shi yasa a duk inda manzo sama yake roƙon ruwa za ka je na cewa Allahumma ajifna ni Allahumma ajifna ghaifan hani'an mari'an mari'a haka manzo sama yake sannan da wannan bawan Allah ya shigo ranar juma'a ya ce halakatul amwal wa qata'at as-subul fadu Allah sai ya ce yujifna ko fadu Allah yujifuna ko fadu Allah yujifna manzon sama da ya tashi addu'ar da yake ne ce Allahumma ajifna Allahumma ajifna ko eh an sha Allah min wara'ihi sahabatan falamma tawassadat as-samaa tafajjarat ko to shine wannan to shine al ghayb duk inda ka kaga matsawo a cikin Qur'ani wa amtarna alaihim mataran sai ce ne fasa'a matsawul munziri فجاء المتركين إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا تجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فجاء أمطر مشيني المطر لا يذم ولا يمدح ما أيضاً شباء قوشي الشكاسي أما إذا على الغيث وهو الممدوث وحده شيني زلر أظنه shi yasa can ai Allah madaukaki saki da yake fadin mafatihul ghaibi guda biyar inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaib bai ce yunazzilu al-matar ba shi yasa wani yace ya gano za a yi ruwa ne yawa gobe za a yi ruwa a gari kaza za a yi ruwa kaza waya ka tarka nuna maka wani abu na zuba haka to duk wannan matsaru ya gano amma bai gano gaisu ba حدثنا خلاد shi yasa الإمام البخاري al بن sai كو غيث ko gaifin ne ko matsarin ne أكي حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن حانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته ثم أقبل عليه فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم طيبا نافعا إذا ألا صصم إن جنا ناشيا كتنشي إذا رأى ناشئا إذن يقواني جرجزي شيني ناشئا إيه هذا أي تنفع إن شاء الله من ورائه سحابة وينشئ السحابة الثقال هذا وينشئ السحابة الثقال أنشأ to shi shine nashi adda wani ɗan matashin girgije fi ufuqin min afaqi sama a wani sashi da cikin sasannin sama taraka amalahu sai manzo Allah sama sai ya daina abin da yake kowane aiki sai yake wa in kana fi salati ko da sallan nafila yake sai manzo mai yanki من كان لله أعرف من كان بالله أعرف كان به أخوف من كان بالله أعرف كان له أخوف duk wanda ya fi تو Allah to sai ya fi اذا Allah yanzu kaga idan za a yi kisewar الشيخ صالح الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله yake faɗi yake ce musu yake ce musu al abinda ake labari ake yadawa a jarida ko a mujalla ko a bada labari a talabijin shikenan sai a ce an tanaji ma wasu tabarau magani na nesa wanda za a yi sassawa domin a fito a ji daɗi a kalli yanayin sai ga sun zo sun sa suna kallo musamman in kiswewar rana ce sai a nuno su a talabijin ga suna suna انا يتتوانا رؤية المغفلين كيدا هل واوا يتينا حاجة آيات الله آيات الله الكونية تؤتي أي تدبر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أولي الألباب سو, سو تدبر سكي يتفكرون في خلق السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موغضون سيس كودة كي بقى بنجدة من سبس السماني ألا يسوء كربا وآيويني إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله توجب ولا من آيات كونية أب سوء أكي متنية زمياء تدبري أجمد حلبتس إن ونأبي يسا نيسا نتنزاوا وشيما يدوشيش تغوراوا amma ba wawa ba yanzu wasu da yawa ba su san jiya ma an yi wata ba wasu kuma sun sani inda ana faɗa a ce ga awannin da zai yi shi shikenan kawai sai mutum ya ci gaba da shagale shi bai jin komai to manzon sama duk idan ya ga wata aya daga cikin ayoyin Allah wanda suke na kaunu to manzo sama yana da wani irin yanayi da yake shiga na musamman domin tadabburi da tafakkuri a game da waɗannan ayoyin na Allah ta'ala to idan maza sama ya ga hadari hankalin shi tashi yake duk abin da yake sai ya bari wata rana da na ta tambaye shi ta ce amma aikin Allah mutane idan suka ga ruwan sama ya sauka sai su ta minna kai suka ga hadari sai su ta minna <laughs> sai maza sama ya girgiza kai يتي رأى قوم سحابة فقالوا هذا عارض ممطرنا فقال الله لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها حساب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ذلك نجزي القوم المجرمين yace ba muna jin tsoron kai ya ما wannan ne amma wani kawai in ya ga hajari manomi ne ka ji daɗin amma dai kuma ka tuna wancan abin ka haɗo mutadabburi ce da tafakkuri kun ga haffa sallah manzo sama yake fata nafila sai ya yanki sun ba aqbala alaihi daga nan manzo sama ya fuskanci hadarin nan fa in kashafahu Allah hamidallah idan Allah ya yaya wannan hadarin ya wuce ba ai ruwa ba sai annabi sama ya ce alhamdulillah wa in matarat idan kuma kai ruwa ruwan ya fara zubowa qala sai ce Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka sanya wannan ruwan ya zama mai amfani kuma kaga duk abin da ke da alaka da ruwa sai aka hada mu da zikirinsa kafin ruwa ko kafin ruwa ana samun hadari ana ruwa haɗe yake da iska ruwa haɗe yake da tsawa ruwa haɗe yake da walkiya duka kuma sai ya zama kowanne daga ci akwai zikirin da ake ko سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته an gama ruwan akwai addu'ar da ake mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi har manzo sama ya tabbatar mu da wanda ya wannan addu'a cewa shine imani ne kai ba ma manzo da sama ba Allah ne da kansa ya tabbatar a cikin alhadithul qudsi sai fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawt duk wanda bayan an gama ruwa ya ce muqirna bi fadlillahi wa rahmati to shine mai imani da Allah kuma wanda kafirce mata wani to kun ga shine wannan Allahumma sayyiban nafi'an hina nuzulil matar babun addu'a inda al-maut addu'ar da ake yi a lokacin da mutum yake tsammanin kamar ya kamata ya mutu shine inda al-maut addu'ar da ya kamata mutum ya a lokacin da yake ganin ya kamata ya mutu asali manzon sama ya hana mutum ya addu'a sai ya mutu ko la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu sai ku fatan ya mutu rayuwar nan tana da daɗi ne daɗinta a cikin ta ake neman lahira duk wanda ya riga ya mutu ta tashi ta kare sakamakon shi ya riga ya tabbata to shi yasa a duniya ake son kai addu'a ka kai abin arziki idan a ina ne ya halasta mutum ya addu'a ya mutu ya halasta mutum ya addu'a ya mutu a lokacin da ghalaba ala zannihi annahu yuftannu fi dinihi idan mutum ya tabbatar a zatansa cewa za a jarabe shi addininsa aƙidarsa za ta samu matsala to gara ya mutu kuna almautu khairun min alhaya gara mutuwar da rayuwa domin abin da ka tattala ka sama ka tafi da shi kada wanda kake da shin kuma ya tambaɗe ko baka samu wani ba shi yasa magabata da yawa sun yi addu'a su mutu sun yi addu'a su mutu an samu waɗanda suka yi suka yi addu'a da suka ga abubuwa sun rikici abu hurairah radiyallahu anhu yayi wannan addu'a eh ce Allahumma la tuballighni ra'sa sittin haka sai na Abu Hurairah ya rika cewa ce ya Allah kada ka kai ni farkon shekara ta 60 saboda Abu Hurairah mahaddacin hadisan Annabi sallallahu alaihi annabi sama ya faɗa masa abin da zai faru a ra'asu sittin din nan ra'asu sittin kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam al-Husayn radiyallahu anhu wa ma aqiba zalika min fitnin bainal muslimin fitinar kashe na Ali Hussein ga ta na har a cikin ta wannan shi an cin ai fitinar kashe sai na ce wannan shi an cin gashi nan da yake neman ya zama mana karfan kafa a kasar mu ta Najeriya a keɓance mutanen da sun kai matsayin da za su je har majalisar dokoki ta riƙa biya goma gangan suna ce a kashe shugaban ƙasa wata yin talalaɗiya ake ciki a wannan ƙasa ƙasa ta zama kamar ba shugabanci mutane su fito wai talakawa su je inda ake dokoki wai sun suna cewa buhari supposed to be killed he's a criminal kashe shugaban kasa sai irin talalaɗiya ce wannan sai ka ce mun koma gwamnatin salala ko gwamnatin kalala da kalalatu ko ba abin da ya faru shi dai wanda ya wannan magana musulmin ga bidiyon shi nan ka an ci an kama shi wani mataki kuma aka ɗauka bayan wannan kuma sun kashe ɗan sanda biyu a labarin da aka bada ko shi sai wasu ne su kuma suka zo su kuma suka yi nasu jiya su kuma anti imn su kuma suka ce ba su yi da abin da suke ba to asalin wannan fitina ai cikin abin da ya asbab da suka harraka ta kashe Husaini shi yasa duk nan shi'an da yanzu zai maka talla shi'a sai ya sawwara maka an kashe Husaini jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wani duk abin damuwa ne amma shi ba abin da yake karewa ba kenan yana da manufarsa aqidar sa yake sanya talla shi ne sai na abu ya addu'a cewa Allahumma la tuballighni ra'asat sitti ya Allah kada ka sa kai wannan lokacin kaga ba kai bai kai ba ko Allah ya karɓi hamsin da wani abu sai na abu ya rasu an samu irin su mu'azu bin jabal yallahu an sun yi waɗannan addu'o'in suka lissafa addu'o dalilan da suka sa ah, suna faɗi cewa abu shida abu shida yasa suke fatan su mutu har mu'az ya ce ya ga uku cikin abubuwan da manzon sama ya faɗa to saura uku ne zai fatan ya gansu yi addu'a ya mutu daga ciki ya faɗi akwai kasratu shurta ko yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan masu rike da abu da masu rike bulala in ka so ka ce yawan yan doka eh, daga ciki ya faɗi akwai baiu bai'ul hukmi ke da hukunci eh, alƙali ba zai yanke hukunci ba sai an zo an gan shi iri-iri rijistaran kotu zai faɗa maka sai fa in ba ka je ba ka ga alƙali ba al'amarin ka fa zai lalace alƙali ya tsaya tafiya wance ya miƙo ta dama wance ya miƙo ta hagu jiya an shi dama aljihun shi manya-manya ne sai ya cika aljihun shi da shi shi ke wanda ya fi badawa da yawa sai goyi bayan shi ya yanke hukunci mai daɗi a gare shi wanda kuma bai bada ba alhali kuma ya ansana shi shi kuma a yanke hukunci mara daɗi a kan bai ulhukmi ke Allah shi kyauta in kaga irin wannan ji afku magabata sun yi addu'a cewa Allah ya sa su rabu da duniya to ya halatta ya addu'a حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اقتوى تبعا قيس يشي نازو وجن خباب من العرب من كان تاريخ سأفشي رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اقتوى تبعا wani irin ciwon ciki ne ya same shi sai da aka rika masa sakiya sakiya lala so bakwai wanda kaga akhiru dawa'i kayyu ko sai an yi kamar yanzu misali kace an masa operation bakwai an yanka cikinsa ya kai so bakwai so bakwai aka aka aka aka yanka cikin shi ana fitan mishi da ciwo so bakwai ɗaya biyu uku so da ka wa qala sai ce laula anna sama nahana an nad'u bil maut la da'awtu bi sai ba da dan manzo sama ya hana mu yi addu'a dan ciwo ba addu'ar mutuwa dan ciwo ba wallahi na nayi addu'a ni dai Allah ya karba rai karshe al-khabbab ibn al-arif ya warki ya warke wasu almajiransa suka zo wata rana suka kawo mishi ziyara sai suka tarar da shi yana gini yana yana gyara gininsa yana yaɓe a katangarsa ya ce kaga Allah madaukakin sarki ya ban mu sahabbai sun riga yan uwan mu duk sun mutu mu an ban mu mun samu abin da basu samu ba yanzu amma mun rasa ya zame da dukiya sai mu sa a kasa mai gini har ne khabbab al-arash yake cewa mun karanta hadisin sa a baya anan a san al-adab al-mufrad yace kullu shay'in yu'jaru al-mu'minu alayhi illa ma ja'alahu fi turab ko tuha komai za a ba mummuni ladansa amma ban gini malamai suka fassara suka ce ginin da ake magana shine idan ya kai matsayin na alfahari irin ginin nan da mutum zai ce ya gina gida ɗakuna ɗakuna ɗakuna ɗakuna ba a san iyakarsa ba ni ina tambaya wa irin wannan wai zagayawa ake yau ya kwana a can gobe kuma ya koma can ya kwana jibi su je can su kwana ko ko ya ake yi ko ko saurin da an ban ma ne da ɓeraye su yi shagalinsu a ciki to yin wannan shine aka ce layu uja amma gida mutum ya gina gidansa wanda zai bauta ma Allah a ciki yi uja alai za a ba shi lada musamman mai da gidan ya zama kibla wajen sallah waje alubu yutakun kiblatan an mai da gidan ya zama wajen ibada ana karatun ƙur'ani ana sallah a cikin gidan idan manufarka kenan ya zama cikin sa'ada wanda ban san ya lissafa ya ce abu umu da sa'ada da ce akwai almaskanul wafiya to wayu yujaru almu'minu alai to shine wannan wato na Imam al Bukhari yana nuna mana cewa asali baya halasta mutum ya addu'a dan ya mutu gashi Khabbab al-Arat radiyallahu anhu yana fadi cewa laula anna usmana hana an nad'u bil mauti لدعوت به ba da dan annabi ya hana mu ne addu'an mutuwa ba cewa mu mutu wallahi da ne addu'a dan in huta wannan damuwa da nake ciki ta ciwo a ce an ma mutum operation ɗaya biyu har bakwai kaga gabaki karfin shi ya kare shi. to su a wancan lokacin lalas ko tsakiya kun san yadda ake ko daidai wajen ciwon ko gefen shi za a samu karfe sai ya yi jajajir a wuta sai zuwa shafa ma mutum a wajen da can a nan kasan ana ma masu ciwon kurkunu na taba gani so ɗaya da ido na amma wani wani kurkunu ya shiga mishi kafa ciwon kurkunu da ake a sha a ruwa yanzu duk babu alhamdulillah yana cikin wasu cututtukan sun tafi wasu kuma sun zo haka duniyar nan take ba su da daɗi zubilat ala qadari Allah shi taimake mu wallahu alam